وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin gwallaga da ke nan cikin garin katsina <laughs> da ku <laughs> da ke nan bauchi a wannan yammaci na juma'a ah, saboda katsina duk sati za a ce katsina amma kun ji aibance kano ba a wannan yammaci mai albarka na juma'a a yau sha tara ga watan ramadan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 24 ga watan shida miladiya ta 2016 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma da kuma muna cikin tafsir suratul kafi muna ƙarshen ƙissar zulkarnain kamar yadda muka saba mukan ansa wasu daga cikin tambayoyi kafin mu shiga karatu akwai wanda ya rubuto yake tambaya game da ina jin ko game da hada sahu ne yake cewa shin wajen masallaci shi ma sai an daidaita shi da masallacin ne ko kuma yana zaman kansa ne a wajen masallaci yayin da za a yi sahu an fita wajen masallaci kuma ai ba magana a daidaita shi da masallaci ko yana nufin cikin ƙwaryar masallaci da kuma haraban masallaci haraban masallaci daban ƙwaryar masallaci kuma abin daban saboda haka kowanne sahunsa zai tashi daban ba hada suke ba na fahimci tambayar in haka yake nufi sai kuma ya sake cewa mutum ne ya rabu da mutum ne suka rabu da matarsa suka rabu da matarsa har wato saki uku sai suka ce saki biyu ne a tsakaninsu alhalin uku ne yaya ibadarsu take to ban san su su abin ya shafa kuma su suka ce uku biyu ne kai kuma ka ce uku ne ban san da ya aka yi kai ka uku din ne ba idan har uku din ne to su ma suka ci gaba da zama sun san cewa suna zama ne da ba na shari'a ba mun kuma ba ba uku din bane duk da dama wannan ko ko shari'a aka je inda ba shaidu aka samu kwarara ba waɗanda a gabansu aka yi sakin adalai to babu abin da zai tabbatar da sakin face abin da shi mijin ya furta ko ita matar inda za ta furta wani abu ba za a aiki da maganar ta ba in ba shaidu ta kawo ba ballantana kuma wani can daban wanda ba shine mijin ba ba shine matar ba saboda haka sai an samu shaidu in an samu shaidu waɗanda su za su ibada shaidar cewa a gaban su an yi sakin na ɗaya na biyu na uku to shi kenan waɗannan dole a raba su kuma zamansu in sun ci gaba a haka zama suke wanda ya saba wa shari'a cikin saban Allah suke ba zama ne da shari'a ta yadda da shi ba sai kuma wanda yake magana game da gadon da aka bar musu sun raba wani wani kuma ba su raba ba sun ce ko akwai ko kanti ne ko shaguna ne ke cewa ana karbar a maimakon a raba sai ya zama da shagunan ana karɓar kudin hayansu ana suna harkokin da ya shafi rayuwarsu da shi da kudin makaranta da sauransu shekara da shekaru to hakan ya yi ta ka'idar gado ana so a raba shi ya sun aka raba waɗanda za su haɗa kuma su yi wani abu sai su haɗa su haɗu su yi amma ka a shi haka ba a raba ba saboda ba wai ku ake ji ba ‘ya'yanku da za su zo bayanku in ya zama ba a yi raban batun aka zo za a iya samun rikici shi yasa Allah ta'ala ya kira gaban raba gadin da kansa ya yi bayanin kowa ga kasansa to da zarar mutum ya faɗi ya mutu to dukiyarsa ta zama ta magadansa bayan an cire abin da za a cire na bashi da abin da za a yi masa da abin da za a yi masa sutura da abin da za a yi masa na wasiya wanda bai wuce sulusi ba to sauran duk ya zama na magada to kuma kowane ɗaya daga cikin wannan magada yana da haƙƙi a cikin wannan dukiya sai a raba ta kamar yadda Allah ta'ala ce a raba kowa a bashi nashi sai aka bashi nashi idan akwai waɗanda suke ganin za su ci gaba da haɗa su suna tafiyar da da shi tare to sai su in su dukan ma suka ce to bayan an raba kowa ya san kasansa gashi nan a rubuce an rubuta an bashi cewa kana da kaza wani yana da kaza wani kana da kaza to daga nan kuma idan za ku haɗa ku wani abu kaga ko da a ce wani daga cikin ku Allah ta'ala zai karɓi ransa to ba za a zo a samu rigima da 'ya'yansa ba tun daga kasansu nan sun sani a cikin dukiyar amma ba a raba ba to wani abu ne wanda daga baya zai zama rikici zama na an samu rikici a tsakanin eh, gida daya abinda aka sani na zumunci a zo a duk alalata shi ta hanyar saboda wani abin da ya shafi gado shi yasa ake san a raba don haka yadda kuka yi din ba haka shari'a take so ba idan kuka raba kowa ya san rabansa to babu laifi kuma ku iya haɗawa in za ku yi wani kasuwanci ne in za ku kuma mai za ku yi sai ku haɗa bayan kowa ya san nashi kasan a ciki wannan shi ne daidai ah, sai ita wannan tana tambaya ne game da ah, jinin al'ada ta ke cewa tana yin kwanaki takwas daga baya kuma ya koma kwana goma sha wato ya karu ya koma kwana goma sha uku zuwa sha hudu sai kuma yanzu jinin ya dawo wato ya dawo a kwanakin tsarki na sha uku to shi ne ta ce ya ibada ta azumi to jini babu shakka zai iya zai iya wuce al'adar mace in takwas take zai iya wucewa zai iya wucewa ya kai tara ya kai goma abinda dai aka sani ba zai cinye watan duka ba amma zai iya kaiwa har sha biyar ba to idan har tana iya in dai har akwai alamar da take nuna cewa wannan jinin shine jinin ta na al'ada to wani al'ada ta ce idan ta iya bambancewa kuma cewa jinin da yake zuwa mata ba al'ada ta bace domin ya sha bamban da jinin su saba gani an al'ada to wani za ta dauke shi ne jini na biki za ta yi tsarki ta ci gaba da abin da ya shafi ibadarta sai shi kowane na tambaya ne game da sigogi da suke tabbatar da zihari idan miji ya fada wa matarsa shin ya hada da alakanta ta da wani hali na mahaifiyarsa kamar ya ce kina da haƙuri irin na umma sannan kuma zahari yana taƙaita ne idan an alakanta matar da ɓangaren sifofinta da mahaifiya ko kuma yakan shafi dukkan wata muharrama na shi mijin to a siga zihari shi da yayin da mutum zai kwatanta matarsa wato ya ce an alayya ka zahari ummi su malamai suka ce ko ya faɗi wani ɓangare na jikin matarsa ko da ba baya ya ce ba ko ya ce hannunki ko ƙafaki ko abu na daidai yake da na mahaifiyata ce kamar na mahaifiyata yake wato ko ya kwatanta ta ta bangare ya kwatanta jikinta gangar jikinta ko kuma ya kwatanta a wani bangare nata ya haramta wa kansa kamar yadda wani bangare na jikin mahaifiyarsa yake haramun a kansa gare shi wadda shi ne zahari ko dai gaba ɗaya jikinta ko kuma wani bangare na jikinta saboda ai babu haramcin mace ba ta ba rabinta ne ke haramta ga mutum ba ce hannunta ya haramta amma sauran jikinta ya halatta gare shi babu wannan saboda haka in ya kwatanta wani bangare na jikinta da sigar haramci da na mahaifiyarsa to wannan ba abin nan za ta zama zai zama zihari so kalmar zihari da aka yi amfani da shi saboda laraba suna amfani da zahar din ne ba wai kuma lalle sai ya zama gadan baya din ba ko da ba gadan baya din ba ne inda har ya nufi haramci da wannan a nan kwatanta sifa ko halayya wannan ba baya ciki mutum ya ce kina da haƙuri kamar na mahaifiyata kina da juriya kamar na mahaifiyata ko kina da faɗa kamar na mahaifiyata wannan ba zai shiga ba shi ake kira zahari ba mutum ya kwatanta wani jiki na matarsa ya haramta wa kansa kamar yadda mahaifiyarsa ke haramun gare shi wannan shine shine ake kira zahari kuma da dama daga cikin malamai sun ce wannan kwatantawar ba wai kawai ya takaita ga mahaifiya kawai ba har ma duka wata wacce take muharramiyarsa ce tahriman abadiyan wacce ta zama haramun ce a gare shi har abada matar da ta zama haramun ce a gare shi har abada ya aure ta kamar mahaifiyarsa kamar yan uwan mahaifiyarsa babbansa abin nan ko innarsa ko kuma ƙanwarsa, ko ƴaƴan ƙannansa duk waɗannan suna cikin waɗanda Allah ta'ala haramta masa ya aure su har abada to inda zai kwatanta wato wani bangare na jikin matarsa da sunan haramci da bangare na waɗannan da Allah ta'ala ya haramta masa ya aure su to haramci na har abada to wannan ta zama ta abinda ya zama zihari saboda haka sai ya yi kafara irin wacce ake yi ta zihari wannan shi ne maganar jumhurin malamai kodin da suka takaita abin ga mahaifiya kawai saboda ubangiji ta'ala ya ambaci mahaifiya ne kawai ma hunna ummahatuhum in umma ila ilallai waladnahum wa innahum la yaquluna munkaran min alqawli wa zura ce saboda haka ubangiji ta'ala mahaifiya ya faɗa saboda haka in aka shigo da wadda ba mahaifiya ba aka sa ta cikin layi to anan an ketare nassi wannan shine ra'ayin su ibnu hazm wanda suka goyi bayan su akan wannan amma galibin malamai sun tafi akan cewa babu bambanci tsakanin mahaifiya da kanwa da ya da kanwar mahaifiya ko mahaifiya duk wata take ta shiga cikin waɗanda Allah ta'ala ya hurrimat alaikum ummahatukum almuharramat bin nasab wa bir duk sun shiga ciki saboda babu bambanci anan amma kwatanta hali da ɗabi'a wannan babu wani abu a ciki da yace kina da haƙuri kamar irin da mahaifiyarta take da haƙuri ko kina da juriya ko kina da fushi ko wani abu irin wannan wannan ba a kiran shi ba a kiran shi zihari to ina jin waɗannan da su ne tambayoyin da za mu ansa yanzu sai kuma gobe insha Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال هذا رحمة من رب فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا الله تعالى haza rahmatu هذا رحمة من ربي zulkarnaini bayan ya gama gina wannan ganuwa ya ce haza rahmatu min rabbi wannan wata rahama ce daga ubangijina fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka idan alkawarin na ya zo to zai sanya wannan wato ganuwa ta zama ta rurushe ta daidaita da ƙasa wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin ubangiji na ya tabbata gaskiya ne a jiya muna bagana akan yadda wasu suka ɗauki batun zulkarnaini da cewa ba wani bane wani basarake ne a ƙasar china wannan maganar magana ce ta babban malami na tafsiri al allama muhammad tahir ibn ashur ya faɗi wannan a tafsirinsa wanda muka ce daman sai mun zo da ƙarshe za mu yi magana a kanta sannan ya ce wannan gini kuma ana nufin wannan ganuwa ta cana wacce tana ɗaya daga cikin abubuwa bakwai da suka fi ban mamaki da ɗaɗɗu waɗanda da ake mamakinsu a duniya seven wonders in the world saboda haka ce tana wannan katangar ita ce allah ta'ala yake magana a nan muka ce to wannan magana kuskure ce maganar cewa na farko wannan katanga ita ce katangar da ubangiji ta'ala ya magana a cikin zulkar abin a zulkar ne ba haka ba ne mun faɗi bambanci da yake tsakanin waɗannan waccan katanga da ko wannan katanga da ne ya gina da waccan da waɗancan sarakuna na mutanen cana suka gina za mu ambaci wasu abin nan hadisai waɗanda su kuma za su zama martani ne da fadarsa cewa ba wasu ake nufi da ya'juju wa ma'juju ba sai magul wato sune tattarawa mutanen tattar ko mutanen maguli wanda wasu mutane ne da suka bayyana daga gabashin china abin nan wanda suka bayyana suka shigo cikin kasashe na duniya suka rika cin kasashe da yaƙi, suka rika kashe-kashe da barna zubar da jini da ta'addanci iri-iri da a lokacin da al'amarinsu ya faru an firgita kwarai an tsorata kwarai da gaske sun kawo tashin hankali kwarai da gaske a duniya da labarin su yana da tsawo wanda su ne suka danno suka dirka ko tun daga wancan guri mai nisa har suka shigo kasashen larabawa har suka zo suka rushe daular khilafar abbasiya wacce ita ce wato khilafa ta ƙarshe wacce suka rushe ta a bagdad suka shiga garin bagdad suka yi ta'adi suka kashe rayuka ba iyaka maza da mata da yara duk wani abu da suka ci karo da shi mai rai babu abin da suka bari suka yi ta'adi matukar ta'adi suka yi barnawar da dan adam bai taba ganin irin ta ba wanda masana tarihi sun dade suna wato karanta abubuwa da da aka yi a duniya na barna amma suna cewa ba su taba ganin irin wannan ba da hatta kai ibn al-asir Eh, littafin alkamil fi tarih wanda shi ya halarci lokacin da aka yi abin wato a zamaninsa abin ya faru domin shekarar da suka shigo bagdad ita ce shekara ta 656 to a lokacin yana da rai ya kuma ji labari ya gagga wasu abubuwan da suka faru a duniyar musulmi da da ya zo ba da labarin abin da ya faru a wannan shekarar ya ce ya daɗe yana ta tunani yana ta wato taraddudi yana ta kai komo ya rubuta abin da ya sani game da wannan faji'a ko kai ya rubuta a ce ya sanin shi dai a sanin shi tun kafuwar duniya tun lokacin da Allah ta'ala ya sauko da annabi adam doron ƙasa har zuwa wani lokacin bai taɓa karanta wani abin da aka yi na ɓarna da ya kai nasu ba ke cewa kuma bai zaci cewa ko nan gaba za a yi wani abu kamar nasu ba ya ce sai dai ko ya juju wa majuju saboda shi ba a ƙidarsa ba su ne ya juju wa majujun ba ce to sai dai ko ya juju wa majuju ce su ma za su yi barna amma dai shi yadda ya gani da abin da ya gani da abin da ya karanta da marubuta da suka rubuta yake cewa shekara guda yayi yana kai komo yuqaddimu rijlan wa akhir ukhra ya rubuta ko kai ya rubuta ya rubuta ko kai ya rubuta da ƙarshe dai yanke shawarar cewa ya rubuta abin da ya sani tunda masifa ce wacce bata bar yaron da yake cikin mahaifiyarsa ba bata bar shi ba za a kashe mace a fasa cikinta a ɗauko abin da yake cikinta shi ma a yanka shi saboda haka yake cewa masifa ce wadda adam bai taba ganin irin ta ba tun kafuwar duniya in ba watakila ko nan gaba ya juju wa majuju ba to wannan wasu daga cikin malamai sun ce su ne ya juju wa majujun ba kamar yadda muka ce shi ibnu ashur kuma banda shi da yawa daga cikin waɗanda suka zo daga baya-baya sun rika fassara ya juju wa ma'juju da cewa tatar ake nufi da cewa magul ake nufi sun yi hujja da wancan hadisi na annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa wailul lil arab min sharrin qad wato bada ya tabbata ga larabawa da wani sharri wanda ya tunkaro su wanda ya kusato su ce to kaga abin da yake ya faru ga larabawa wanda ba za su manta ba shine wannan wato kutse da mutanen tatar suka yi wa kasarsu suka hambarar da shugabansu suka hambarar da shugabancinsu suka yanka khalifa suka yanka duk jama'arsa aka tarwatse aka ban musu gari suka yi barna irin yadda suke so da haka suka fassara tatar da cewa waɗannan su ake nufi magul to suka afuwar suka fassara ya juju wa majuju cewa su ake nufi da makul akwai hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam sahihai waɗanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka yi magana game da ya juju wa majuju bayan wannan bayan wannan aya ta yi magana akan su haka na aya cikin suratul anbiya ita ma ta yi magana akan su to akwai hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yi magana akan su daga ciki akwai hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga abu sa'id al radiyallahu ta'ala anhu wanda mun karanta shi jiya wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa yaqulu Allah ta'ala ya adam Allah zai cewa annabi adam ya kirawo shi da sunansa ya ce ya adamu fa yaqulu labbaika wa sa'daika wal khairu fi yadayka an sawarka da'a gare ka kuma alkhairi yana ga hannunka fa yaqulu akhrij ba'than nar ka fito da kasan yan wuta ka fito da yan wuta daga cikin zuriyarka qala annabi adam ya ce wa ma ba'thun nar suwaye kasan kasan wuta daga cikin zuriyata qala min kulli alfin wa wa daga kowace dubu ka fitar da 999 fa indahu yashibu as-saghir wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha daidai wannan lokacin ne yaro zai yi furfura kowace mai ciki za ta barar da cikinta wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara za su ga kaka gama mutane suna wato layi kamar da suka sha giya amma ba giya suka sha ba walakin na azabar lahi shadid sai dai azabar Allah ce ta tsananta ƙalu sahabbai suka ce ya rasulallah wa ayyuna zalikal wahid to wane ne zai zama ɗayan da zai tafi aljanna cikin dubu a ce a ɗauki ɗaya kawai a kai shi aljanna dubu abin da 999 su tafi wuta waye zai zama ɗayan ƙala manzala ya ce da su abshiru albishirinku fa inda minkum rajulan a daga cikin mutum ɗaya kawai za a cira cikin dubu ɗin da ake ko 999 da ake so a tafi da su huta ku ɗaya ne za a ɗauka daga cikinku wa min ya ajuj wa ma ajuj alfan amma dubu za a ɗauka daga ya ajuj wa ma ajuj sun makala sai sannan maza Allah ce wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda na yake hannunsa ni arju an takunu ruba ahalin janna ina muku fatan ku zamo ɗaya bisa hudu na 'yan aljanna fakabbarna abu sa'idul khudri ce sai muka yi kabbara faqala arju an kudu surusa ahalil janna ce ina fatan ku zamo ku ne ɗaya bisa uku na 'yan aljanna fakabbarna muka sake yin kabbara ya ce arju an kudu nisa ahalil janna ina muku fatan ku zamo rabin 'yan aljanna ce fakabbarna sai muka yi kabbara faqala sai yace ma antum fi nasi illa ka sha'rati sauda fi jildi saurin abiyar ya ce ku a cikin mutane wato zuriyar annabi adam alaihissalam ku al'ummata yawan ku bai kas zamo ba face tamkar silin gashi ne baki a jikin farin bijiminsa auka sha'aratin bai za a fi jildi saurin aswad ko kuma kamar silin gashi ne fari a jikin fatar bijiminsa baki to kaga wannan hadisi karara yana nuna maka cewa su dai ya juju wa ma juju daga cikin zurriyar annabi adam alaihissalam suke ba wasu ne halitta ce daban ba wanda wannan zai rushe maka tatsuniya da dama da ake yi dangane da ya juju wa ma juju bisa tsawonsu ko faɗinsu ko gajartarsu su ma su irin tamu ce kuma mutane ne daga cikin 'ya'yan annabi adam alaihissalam wasu daga cikin masana tarihi suna jingina su da 'ya'yan yafisu ɗan annabi nuhu alaihissalam cewa daga zurriyarsa sani. wanda cikin wannan gida na ya fi su daga nan turkawa suka fito to wannan abu na biyu da hadisi yake nuna mana yana nuna mana al'umma ce mai yawan gaske al'umma ce ba ƴan kaɗan ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin ku za a ɗau ɗaya amma daga cikin za a ɗau dubu a wancan ruwa da muka karanta jiya inna fikum inna inna fikum qabilatan ummatan ma ta fi shay'in illa kasarata a cikin ku akwai kabilu ko al'umma guda biyu wanda duk inda suka shiga to sai sun sai sun shanye abin da yawansu sai yawansu ya rufe na kowa saboda haka wanda yana nuna maka al'umma ce mai yawa da ayar da zamu karanta na gaba wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ya yamuju fi fa wasu malamai sun yi hujja da wannan aya akan nuna yawansu to suna turbitsitsi a junansu ma saboda yawa zamu bar sashin su a wannan rana yana turmutsitsi a cikin sashi ko suna gaurayuwa da sashi to wani hadisi ya nuna mana wannan sannan akwai hadisi da imam muslim ya fitar da shi da ingantaccen isnadi a cikin littafinsa hadisin annawas ibn sam'an radiyallahu ta'ala anhu wanda yake maganar sharɗan tashin alkiyama a sharaɗin sa'atul kubra manya-manyan abubuwan da ɗan adam zai gani kafin alkiyama ta tashi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace fa bainama huwa kadhalika iz auhallahu ila Isa ana cikin haka sai Allah ta'ala yayi wa annabi Isa alaihi salam wahayi wato kaga annabi Isa ya sauka kenan ya dawo yace inni qad akhrajtu ibadan li Allah ya ce wa annabi Isa alaihi salam na fito fa da wasu bayina la yadani li ahadin biqitalihim babu wanda yake da karfin da zai iya yaki da su akwai wasu bayina ne na fito da su halitta ta ce na fito da su daga inda suke tsare kuma babu wani ɗan adam da zai iya tunkara su ya yaƙe su faharriz ibadiya ila tur don haka ka tafi da bayina ku haye kan dutsen tur wa ya ba'asu Allah ya juja wa ma'juj Allah ta'ala ya sako ya juja wa ma'juj wa hum min kulli hadabin yasilun su fito su gangaro daga kowane tudu wato za ka gansu suna gangarowa daga ko ina wannan shi ma yana nuna maka yawan su ومن كل kulli hadabin da gaggawa da sauri shi yasa wasu suka ce yana daga cikin ma wato dalilin kiransu ya juju wa ma'juj din kenan wato daga kalmar ajja ajja yana zuwa da ma'anar asra'a to saboda saurin da suke da shi aka kiransu ya juju wa ma'juj akwai sunan da ba akwai abin nan kaulin da ba wannan ba wasu sun ce ana kiransu ya juju wa ma'juj ne saboda yawansu da yadda in suka haɗu guri suke gaga suna turmutsitsiniya saboda yawa inda Allah ya ce wa tarakna ba'dhum yawma idhin yamuju fi ba'd suka ce kuma saboda gurin da suke da zafi daga shi yasa aka kira su juju wa ma'juj akwai maganganu daban-daban manzo Allah ya ci gaba da cewa fa yamurru awailuhum ala buhairati tabariya wani sashi nasu ya wuce ta gaban wani teku da ake kira tekun tabariya wanda yana cikin tsakanin da isra'ila da tuddan jolan da tuddan jolan da ke ƙasar syria a tsakanin nan yake wani lake ne wani ɗan kududdufi ne teku ne wanda yana zubowa cikin baharul urdun ko naharul urdun sukan kira shi da baharul jalil sukan ba shi wannan suna the sea of jalil to sai su zo wannan teku ko in ce wannan wannan wannan korama ta ta tsabariya fa na ma fiha duk su shanye ta sun zo wannan gaba ɗaya sai su shanye wannan kududdufin duka wa yamurru akhiruhum na ƙarshen su idan ya zo tunda za su yi jerin gwano ne sun fito suna ta gudu to na farkon da za su zo na farkon in suka zo tawagar farkon in suka zo duk sai su zuke ruwan saboda ka na ƙarshen in suka zo sai su ce ƙulu da sai su ce laƙad da bi hazihi marratan ma ai aiko da nan kamar akwai ruwa wato gurin an zuke shi har ma ya fara bushewa saboda haka na farko sun shanye ruwan na ƙarshe ma ba su samu ba sai aiko da nan akwai ruwa sun bai runa hatta yin taho ila jabalil khamar sannan su ci gaba har sai sun zo wani dutse wanda yake cikin itatuwan ciyayi su ne kamar ɗin wato bishiyoyi ne waɗanda suke masu masu masu duhu wa huwa jabalu baitul maqdis shine dutsen da yake baitul maqdis baitul maqdis ana ana nufin falastin ana nufin falastin wacce yahudawa suka mamaye suke suke mulkin mallaka a ciki a yanzu fa yaquluna sai su ce laqad qatalna man fil ardi tunda daga ji annabi Allah ta'ala ya ce wa annabi Isa alayhi salam da shi da jama'a sa su je su gudu su boye ba za su iya yakar wannan mutane ba Da haka sun zo ba ba su ga kowa ba duk an gudu to shine sai su ce mun gaba kashe na doron ƙasa halin mafallaktun malfis sama ku zo mu kashe wanda ke sama fayarmuna bin shabihim ila sama sai su sa kibauɗinsu su yi ta harbi sama Lahu alaihim nushabahum makhdubatan daman sai Allah ya dawo musu da wannan kibau nasu da jini taɓa taɓa a jiki wa yuhsaru nabiyullahi isa wa ashabuhu Allah ya tsare annabi isa da sahabbansa inda ya so tsare su hatta yakuna hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khayran min 100 dinarin li ahadikum al-yawm har ya zama wato kan bijimin sa a gurin ɗaya daga cikinsu sai ya fi masa alkhairi ko sai ya fi fifita shi sama da yadda zai fifita dinari ɗari wato abinci zai yi wahala abinci zai yi wahala saboda an tsare mutane kamar musta abin nan a guri guda su kuma sun bazu a cikin abin nan a cikin gari annabi isa alaihissalam ko yana gurin da aka gudu da jama'a da dabbobi to a lokacin saboda karancin abinci ya zama da mutum ya samu kan saniya kansa zai iya ba da dinari 100 a bashi ya karbi kansa daya <coughs> fayarghabu nabiyullahi isa wa ashabuhu mutum da za a shiga cikin tsanani wahala ta yi wahala abinci ya fara karanci ya fara tsada ya fara wahala to sai annabi isa alaihissalam da sahabbansa wato da waɗanda suke tare da shi jama'ar sa sai su shiga addu'a su ta roƙon allah ubangiji ta ala ya kubutar da su daga wannan musiba fayursilullahu alaihimun nagaf sai allah ta'ala ya aiko musu da wata tsutsa tsutsa ce tsutsa ce take shiga hancin dabbobi takan yi sanadiyar mutuwarsu to sai Allah ya turo wa ya'juj wa ma'juj irin wannan tsutsa fi riqabihim ta rika hawa wuyoyinsu fayusbihuna farsa sai su wayi gari duk sun mutu wato wannan tsutsa ta kashe su kamauti nafsin wahida wato a lokaci guda wato su mutu kamar mutuwar rai daya abinda ake nufi a lokaci guda gaba ɗaya za su mutu ba wai kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan za su rika mutuwa ba sun ma ya habitu nabiyullahi isa wa ashabuhu ilal art sannan annabin allah isa da sahabbansa su sauko daga kan dutsen turu wanda suka ɓoye fala ya ji nuna fil ardi maudi a shibirin ba za su samu daidai da ɗanin daidai da ɗani ba a ƙasa illa mala'ahu zahabuhum wa natnuhum face a gurin zaka ga banda maiƙo na matattun ya juju wa majuju da warinsu babu abin da gani wato duk taƙi ɗaya za samu da man ko abin da man su saboda sun mutu sun fara lalacewa sai kuma warinsu fayar gabu na biyu Allah isa wa ashabuhu sai annabi isa da sahabbansa wato jama'arsa al'ummarsa sai su sake yin addu'a Allah ta'ala ya raba su kuma da wannan musiba ga shi an kashe ya juju wa ma juju amma kuma ba gurin zama ba gurin ta duk inda ka taka kafa ya juju ne za ka taka da ka taka gawai ya juju ne to kaga ko gayo ya juju aka barka da ita <laughs> barka da bala'i saboda haka sai su sake yin addu'a Allah ka raba mu da bala'in ya juju to kuma ka raba mu da gawar ya juju fa yursilu Allahu tayran ka anaqil bukhti sai Allah ta'ala ya aiko da wasu tsuntsaye kamar wuyayen raƙuma al shi shine raƙumi wanda yake da wanda yake da tozobi din nan haka tsuntsaye ne manya-manya ubangiji ta'ala zai aiko su fatahmiluhum su rika daukar gawawakin yajuju wa majuju fatatrahuhum haythu sha Allah suka jefar da su inda Allah ta'ala ya so su jefar da su thumma yursilu Allahu sannan sai Allah ta'ala ya aiko da ruwan sama la yakunnu minhu baytu madarin wala wabar ruwan saman da gidan wato siminti ko kuma gidan ah, fatu na gashin dabba ba zai iya tsare wannan ruwa ba wato ruwa ne wanda zai shiga ko ina da ko ina sauraka ma mako ruwa ne wanda dan adam taba ga irinsa ba fa yaksilu al-ard hatta yatrukuha kazzalaqa wannan ruwa ya ainihin ya wanke kasa har sai ya mayar da ita kamar madibi wato tana haske tana tana sheki wato ubangiji ta'ala ya tsaftace ta daga wannan wato gawawaki na yajuju wa majuju da abinda ya lalace nasu kafin a kwashe su thumma yuqalu lil ardi sannan sai a cewa kasa an biti samaratiki Allah ta'ala ya umarci ƙasa cewa ta fito da 'ya'yan itatuwanta wa ruddi barakatiki ki dawo da albarkarki abinda aka saba samu na albarkatun ƙasa a rika samu amfanin gona a rika samu 'ya'yan marmari su ci gaba da samuwa fa yawma idhin ta'kulu al'isabatu min ar-rummanati a wannan rana za a iya samun jama'a samu wato rumman an san rumman ai babu da shi ko rumman yana nan e, kamar kamar abin da yake girmansa sa bai fi girman lemun zaki ba amma kuma 'ya'ya ne da shi kasa wanda suka je maka sun ci to ya zama da rumman guda daya jama'a guda daya za su iya haɗuwa su ci rumman ɗaya kowa ya koshi saboda albarka ba wai rumman ɗin ne za a yi shi ƙato ba wanda eh, ce to wani irin girma rumman zai yi a rumman yana nan kamar abin nan amma albarkarsa da an kawo shi kuna ku bakwai ku goma wanda ya bintira yana sai ku ji kawai kuna gyatsa wa bai bi qihfiha sannan kuma su rika shiga wato abin nan dinta bawanta suna suna suna wannan wannan shine yasa wasu malamai suka ce girma za ta yi saboda bawanta za a yi inuwa da shi za a yi inuwa da bawanta wa yubaraku fil risli kuma Allah ta'ala ya sanya albarka ga naunan dabbobi ya za musu albarka hatta innal liqhata min al-ibli litakfi al-fi'am har a samu dabba ɗaya dabba ɗaya mai nono idan aka tatsi nonanta to zai ishi zai ishi gida guda wato tatsi dabba ɗaya to kowa a gidan zai sha jama'ar gidan kowa zai sha ya ƙoshi walle hata min albaqarati da takfil qabilata min nas wato kuma dabba nonon dabba ƙwaya ɗaya zai ishi ƙabila guda daga cikin mutane walle hata min alghanami takfil fakhdha min nas sannan kuma a samu ƙabi abin nan a dabba wacce ke da nono ƙananan dabbobi masu nono idan aka tatsu nonon zai ishi gida guda wato makusanta al'aƙari fa bai na mahum to mutane na cikin irin wannan rayuwa kuma allah ta'ala ya saukar da albarkatun ƙasa komai ya samu tsoro ya kau iz ba'atha Allahu rihan tayyiba to sai ne Allah ta'ala ya aiko da wata iska mai daɗi fa ta'khudhu fata'khudhuhum tahta abatihim rika fitowa ta ta karkashin abinan hammatun su tana tana daukar rayukan su fataqbidu ruha kulli mu'minin ruha kulli mu'minin wa kulli muslim ta karbi ran kowane mu'mini ta karbi kowane musulmi wa yabqa shirarun nas zama da ashrarai ne mutanen banza ne za su yi saura a duniya ya taharajuna fiha taharujal humuri suna wato wato yi wa junan su barbara mace da namiji kamar yadda jakuna ke yi fa alaihim taqumu sa'a to su ne za su yi saura alkiyama ta tashi to wannan hadisi yana cikin sai muslim hadisi ne tabbatacce ingantacce wanda ya nuna mana yadda yadda bayyana ya juje wa majuju take da yadda za ta faru da sanda za ta faru kuma za ta faru ne bayan saukar annabi isa salam annabi isa kuma zai zo bayan bayan mahadi bayan dujal don shi zai kashe dujal sannan zai samu mahadi mahadi zai salla zai salla a bayan mahadi kaga akwai wasu manya-manya a shiraku sa'a da za su gabaci bayyanar jajujuwa majuci sauraka kaga duk wannan zai rusa maka waccan maganar ta cewa magul tar ne to da tar ne ina annabi isa ina ina dajjal ina ina mahdi to sannan yana nuna cewa daga bayyanar su babu wata tazara alkiyama za ta tashi daga bayyanar ya jujuwa majutu to kusan manya-manyan alamomi na abin nan sun zo ƙarshe sauran za su zo da gaggawa kamar yadda hadisi ya nuna kuma kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba saboda haka sauran fitowar rana da sauransu duk za su zo kuma da sauri shi ke na alkiyama sai ta tsaya shi yasa za mu ga a cikin ayar da Allah ta'ala yana gama maganar ya juju wa majuju wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd sai ya ce wa nufikha suri fa jama'nahum jama'a saboda haka alkiyama ta zo al'amura sun abin nan tunda ya yi maganar cewa idza a wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haka fatarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd wa nufikha fi as-suri fajama'nahum jam'a shikenan sai aka ci gaba kuma ga maganar lanan lahira wa aradna jahannama alal kafirina arda har zuwa ƙarshe lil kafirina arda saboda haka wannan yana nuna maka kenan ba ba wasu mutane da sun zo sun tafi ba sannan da ra'ayin da za ku ji na nan gaba na wasu da suke kokarin su fassara ya juju wa ma'juju da cewa su ake nufi haka nan imam ibn majah ya fitar da wannan hadisi na an-nawas ibn sam'an a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sayuqilul muslimuna min qisi ya'juj wa ma'juj wa nushabihim wa atrusihim sab'a sinin musulmi za su shekara bakwai suna hura wuta musulmi za su yi shekara bakwai suna hura wuta daga kibiyoyinsu da da masunansu da ainihin garkuwarsu da suka bari wato kayan fadansu za su zama makamashi ana ta ita zama itace na na hura wuta shekara bakwai za ana hura wuta wannan yana da maka yawansu da yawan abin da suke ɗauke da shi na makami Imam ahmad ya fitar da hadisi hadisin abdullahi dan mas'ud a cikin musnad dinsa yake cewa lamma kana lailatu usriya bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama a daren da aka yi isra'i da annabi sallallahu alaihi wa sallama laqiya ibrahima wa musa wa isa alaihi salam ya haɗu da annabi ibrahim da musa da annabi isa alaihi salam fatadhakaru sa'a suka yi tattauna al'amarin tashin alkiyama har inda annabi sallallahu ya ce yace faraddul haditha ila isa fa zakara qatl dajjal suka mai da magana zuwa ga annabi isa yi maganar kashe dajjal sun qala thumma yarji'u an-nas ila biladihim a awtanihim mutane kowa ya koma garuruwansu da kasashensu da garuruwansu kala fa inda zalika ya khuruju ya juju wa to daidai lokacin da ya juju wa ma'juj kuma za su bayyana wahum min kulli hadabin yansilun suna gangarowa da bubbukowa daga kowane tudu fa yata'una biladahum shigo su shigo su shigo wato a garuruwan mutane la tuna ala shay'in illa ahlaku duk abinda suka biyo ta kansa sai sun ga karshen sa wala yamurruna ala ma'in illa sharibuhu duk ruwan da suka wuce ta kan shi sun shanye sun bayar ji'un nasu ilayya mutane su dawo gun annabi isa alaihissalam fa yashkunahum su kawo kuka ga halin da suke ciki fa adullah alaihim fa yuhlikuhum wa yumituhum in yi addu'a Allah ya halaka su ya kashe su hatta tajwa al-ardu min natni rihihim har ƙasa wato duniya ta rika wari ta cika da wari saboda warin gawawakin su fa yunzilu Allah azza wa jalla al-matar fa tajrufu ajsadahum hatta yaqdhifuhum fil bahr Allah ta'ala ya saukar da ruwa ya ainihin kwashe su har ya zuba su a cikin teku wani hadisi akwai magana akan ingancinsa ya kuma saba ta wani bangare da hadisin da muka karanta na annawas ibn sam'an wanda yake cikin muslim da yake nuna tsuntsaye ne Allah ta'ala zai aiko ba ba ainihin ruwa ba to yana daga cikin abubuwan mamaki da wasu suka kawo na cewa dujal shine ya'juj wa ma'juj wanda kuma sun abin afwan ya'juj wa ma'juj sune mutanen mutanen magul tatar waɗanda sun bayyana tun karni na bakwai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama to da a ce waɗannan sune tatar sune sune sune ya'juj tatar sune ya'juj to da da dujal ya bayyana tun karni na bakwai kenan tunda zai kasance kafin kafin tatar su bayyana duk da an ce su ne ya juju wa majuju kuma da isa alaihissalam shi ma ya sauko ya kashe dujjal tun kafin fitowar tatar da haka ta faru sannan da saddu zilkarnain tun a wancan lokacin da ya gama rushewa ce fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakkaa wa kana wa'du rabbi haqqan wa tarakna ba'dahum yawma idhin yamuju fi ba'd da tuntuni wannan abinda zulqarnain ya gina da tuntuni ya rushe da kuma awailut tatar farkon tatar da za su zo da sun shanye buhairatu tabariya wanda har yanzu da ruwa yana nan inda kuma annabi ya ce za su shanye har na ƙarshe su zo suna cewa su zo ba samu ruwa ba su ce aiko kamar nan da da ruwa kuma da an tsare annabi isa alaihissalam da mutanensa har sun yi addu'a allah ta'ala ya saukar da wannan tsuntsaye sun kashe ya juju wa ma juju kuma da tuntuni alkiyama ta tashi tun wajen ƙarni karni bakwai da suka wuce yanzu eh, muna karni na goma sha biyar wancan kuma a tatar sun fito tun karni na bakwai to da shi kenan da tuntuna alkiyama ta tashi saboda daga bayansu daga bayan bayyanar yajuju ba juju ba jumawa alkiyama za ta tashi kamar yadda ya zo a cikin hadisin imam ahmad wanda ibnu hajar a cikin fatul bari ya hassana shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sun ya ji'u isa ibn maryam fa ad-dajjal thumma inna ma huwa qiyamus sa'a isa alaihissalam ya bayyana ya kashe dajjal sannan alkiyama kuma sai tsayuwa alkiyama to magana da tafi ta ta su ibnu ashur mamaki da waɗanda suka tafi kan ra'ayinsa maganar waɗanda su kuma suke cewa ba wasu bane ba wasu bane ya juju wa majuju sai kasashen turawa kasashen turawa da ƙasa da ƙasar China America da Russia da da sauran kasashen europe su ne turawa abinda su ne ya juju ma juju saboda aka ga sunan sun fantsama sun shiga ko'ina to abu ne kuma sananne bude mun san cewa su ya juju ma juju alkur'ani ya gaya mana tsakaninmu da su an yi mana katanga kafin su bayyana shin waɗannan mutane akwai wata katanga tsakaninmu da su tun kafin zuwa annabi suna nan kuma ba wata katanga gashi nan muna tafiya cana nan ma akwai wanda watakila sun jajje cana akwai wanda ba watakila bayan sallah zai zai koma <laughs> cana ba wata katanga Allah kuma ya gaya mana ya sanya katanga ne ya sanya katanga tsakanin mutane da ya jujuwa maju su waɗannan ba mu taɓa sanin wani lokaci da aka ce akwai wannan ba suna cakuɗe da mutane ana tare da su suna shigowa ƙasashenmu muna shiga ƙasashensu shi ya sa irin waɗannan maganganu har kullum ka gane inda ka gane cewa maganganu ne marasa tushe za ka cewa ba za su taɓa ta tafiya da abin da yake zahirin Alƙur'ani ba ballantana kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantacciya tun a zamanin tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama akwai waɗannan akwai mutanen akwai turai akwai turawa suna nan akwai rumawa suna nan mutanen china suna nan amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba cewa fa sune yajuju ba inda sune annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to ko ga yajujin da Allah yake faɗa hatta idza futihat yajuju wa majuju sune waɗancan mutanen fa amma annabi bai taba faɗa ba to sai yau ne kuma hatta idza ya yajuju wa majuju a ce ana nufin in aka bude wai wai abin nan wai wannan ruwa da aka ce za su shanye shine wai wai man fetur kace man fetur ne wai da sun shako inda man fetur yake a duniya to za su yi da fifi su tafi can kuma haɗa faɗa ne su yi don su rika kwashe man suna tafiya da shi ƙasashensu to wai shi ne ruwan da aka ci annabi ya ce za su rika shanyewa man fetur ne za su shanye to tare da cewa annabi ya gaya mana su waɗanda in suka shanye na su zai zo na ƙarshe na farko zai shanye na ƙarshe zai zo ce nan akwai abin da yana ina wannan kuma man fetur duka kowa yake samu akwai wanda ake hadawa da na farkon da na ƙarshen yadda ake kai kaiwa turai ake kai mai turai ake kai shi haka ake kai shi ake kai shi Amerika haka ake kai shi kasashen asiya kowa yana samu babu wani ya zo ya ce ya rasa kuma nan buhairatu tsabariya aka yi magana an faɗi wata buhaira ce wani lake ne wanda sananne ne a tarihi har yanzu ma yana nan ko yanzu ka je ziyara za ka iya ganin shi sheikh abdurrahman ibn sa'idi alaihi rahmatullah ya taɓa rubuta risala ya ce turawa ake nufi da amerika da ya jujuwa ma juju ya taɓa rubuta wannan da zamanin sarki abdulaziz ne ya kirawo shi ya ja kunnansa a kan maganar tun daga lokacin bai buga littafin ba ya zo ya yi tafsirinsa wanda muke karantawa tafsirin karimin rahman a ciki ya zo kan ayoyin da suka yi magana ya jujuwa ma juju anan suratul kafi kuma suratul anbiya' yi fassara su kamar yadda salaf suke fassara su da yake nuna maka ya yi taraju'i daga wancan kuma har ƙarshe karshen rayuwarsa ya buga littafin sa tafsirin su kafin rasuwarsa da shekara biyar amma bai buga wancan littafin ba da yake nuna maka cewa ya yi taraju'i daga wannan ra'ayin na cewa ana nufin wato turawa su ne ya juju wa majuju saboda ka wannan fassara cewa turawa su ne ya juju wa majuju kokarin bankara bankara ayoyin alkur'ani ne wanda ba su taba tafiya daidai ba da abinda Allah ta'ala yake nuna mana cewa su ya juju ma juju ga yadda suke in kulli hadabin yansulun sannan kuma kamar yadda Allah ce waqtaraba wa'dul haqq da zarar sun zo to kuma wa'dul haqq ya matso kusa to a lokacin kuma za a shiga tashin alkiyama ne zai zo da kuma waɗannan daman can suna nan saboda haka ba magana cewa su ne ake nufi da da abin nan a dunkule in akwai lokaci za mu wato dunkule maganganun da za su zama su ne raddi ga waɗanda suke ɗauka a kan cewa turawa ko ya jujuwa ma abin nan ko magul tatar su ne ya jujuwa ma juj za mu dunkule hujjojin kama haka na farko wannan mu ce wannan ya saba wa dukkan wani nasi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya jujuwa ma juj ba za su bayyana ba sai bayan saukar annabi isa alaihissalam da kashe dujjal na biyu ya tabbata a cikin nassi nassoshi cewa in sun fito ba daɗewa za su yi ba suna fitowa ɗan lokaci ƙanƙani ne kamar yadda muka ji a hadisin annabi isa zai addu'a Allah ta'ala ya halaka su saboda haka ba daɗewa za su yi ba wanda kuma al'ummomi na kafirai waɗanda ake tsoron a fassara ya juju wa ma juju da su da can suna nan kuma har yanzu suna nan abu na uku ya tabbata alkur'ani da sunna a cewa ganuwar da suke wajenta tana nan za ta tsaya ba za ta rushe ba sai lokacin da alkiyama ta matso kamar yadda ayoyin a nan suratul kafi suka nuna haka nan a cikin suratul anbiya haka abin ya nuna sanda abin zai faru su fito to kuma alkiyama ce dab za ta tashi sannan abu na hudu wannan maganar ya saba wa abinda zulkarnain ya ba da labari cewa ya sanya wa mutane tsakanin mutane da ya juju wa majuju ya sanya wata ganuwa babba ta karfe wanda ba za su iya huda ta ba sai lokacin da alkiyama ta matso fa iza jaa wa'du rabbi ja'ala hudaka ba cewa kasashen turai ne ya saba wannan magana shi zulkarnain cewa sai alkiyama ta matsu a lokacin ne za a baje wannan ganuwa wacce za ta ba ya juju wa majuju damar fitowa sannan abu na biyar na suka sun nuna cewa idan abinan idan ya jujuwa suka fito to sauran ayoyi sauran alamomin tashin alkiyama manya za su rika zuwa za su rika tatabu'i ka tatabu'ul kharas kamar idan ka rike carbi kana ja ɗaya na bin ɗaya ɗaya na bin ɗaya haka za su zo ɗaya bayan ɗaya kuma a umamul kufur waɗannan al'ummomi na ƙasashen kafirai daman can suna nan a haka kuma babu wata aya da ta bayyana bayan mun san akwai su a duniya ba wata aya da ta zo bayan wannan tun a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam akwai su kuma bai taba cewa mutane su ne ya ajuju wa majuju ba haka nan sahabbansa ba su taba cewa su ne ya ajuju wa majuju ba tabi'ai ba su taba cewa su ne ya ajuju wa majuju ba haka nan sauran al'umma abin da malamai magabata taba samu wani malami cikin magabata ba wanda ya ce su ne ya ajuju wa majuju abu na bakwai ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ya juju wa ma juju idan suka zo lokaci ya kare ni idan suka zo daidai buhairatu tabariya za su shanye ruwan da yake nan wanda kuma al'ummomin kafirai din nan ga sunan suna nan kuma ga ruwan da muke sha yana nan babu wanda ya shanye buhairatu tabariya kuma tana nan to wannan kawai in ka rike ya isa ya rusa maka waccan magana da ake ta yamma didin ta ake yawo da ita wani lokaci musamman yan boko akan ruɗe su da wannan a ce da su ai an gano cewa ashe ma ya juju ma juju da Allah ya faɗa ashe mutanen China ne su ne za su yi ta shiga ƙasashen musulmi suna cinye musu arziki duk inda suka je to sai sun kwace kasuwancin ƙasar su ne min kulli abin nan mufsiduna fil ardi da Allah ya faɗa akwai wanda suke fassara ayoyin da haka cewa ayan China ne da suke shiga ƙasashe ƙasashe suna karya tattalin arzikin ƙasashe suna kaiwa ƙasashen su to wannan ba gaskiya bane abinda alkur'ani yake nuna mana ba su ne ya jujo ba su ba babu wata rana da aka sa mana shamaki tsakanin abin nan akwai wanda suke cewa ai tunda an ce ya jujo ma juju su ma 'yan adam ne kamar mu kuma an ce akwai wata ganuwa da aka gina tsakanin mu da su ta yaya har zuwa yanzu ba a gano waɗannan mutane ba tare da cewa bature ya kewaye duniya ba inda bai sa kafa ba yayi yawo sama da ƙasa har ya je tauraron wata ya je wata ya je duniyar wata ya za a yi a ce wai su har yanzu ba a gansu ba inda akwai su to kaga anan kokari ba yake ce ƙarya ne babu tare da cewa Allah ya faɗa ce inda akwai su aida aida ba inda bature bai sa kafa ba to wannan kaga rashin hankali ne da rashin sanin ikon ubangiji da yi wa ikon ubangiji wata iyaka ka duba annabi Musa salam, kamar yadda malamai suke yi wa masu irin wannan kauli raddi suka ce ka duba annabi annabi Musa salam, da shi da mutanansa lokacin da suka shiga saharar Sina annabi Musa alaihissalam ya ce wa mutanansa udkhulul ardal muqaddasata allati kataba Allahu lakum wala tattaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin yace su shiga baitul maqdis suka tsaya suka yi ta daddagewa suka ki shiga har Allah ta'ala ya sa musu tih ce fa innaha muharramatun alaihim na sanatan ya tihu na ard ga su tsakaninsu da Baitul magnus ɗan taƙi ne amma Allah ya ɓatar musu da ita suka kasa gane ta kuma ya batar wa mutane su babu wanda suka ci karo da shi balle su tambaye shi kai ina Baitul magnus ya nuna musu shekara arba'in ga su ga ita Allah ya ɓoye musu ita to sai ya kasa ɓoye maka saddo ne sai kuma ya kasa ɓoye maka ya wa majuju in ya ga dama inda har kayi imani da cewa annabi musa a.s. a cikin saharar sina ya shekara shi da mutanensa arba'in kamar yadda allah ya faɗa sun kasa gano kofar da za su shiga baitul maqdis bayan ga ta da suna kusa da ita ɗan taki ne kadai ya rage su shiga amma ba su iya shiga ba allah ya batar musu da ita to dan me zai kasa wa kowa yanzu a duniya inda saddu zulƙarnain yake da inda ya juju yake har sai lokacin idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka alkawarin Allah in ya zo hakan ta faru sannan a ga bayyana su mun yi imani da abinda Allah ta'ala ya faɗa alkur'aninsa mun yi imani da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya labarta mana na ayoyin alkiyama da ashiraɗinta mun yi imani kuma ba za mu yi jayayya ba mun sadu da mun miƙa wuya Allah ta'ala ya mana da kyau abinda muka faɗa na daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure kuma ubangiji ta'ala ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa